Dalilin sai ya muku wannan audio ‘yan uwa musulmi shi na da wayanda ba su sani ba su san dalilin da yasa aka ce za a tuɓe ma hambararren tsohon shugaban ƙasa Bazum Muhammad riga ta kariya. Kare wannan wannan karya kuke ba ku isa ku kare wannan ba kuma ba mu ce ba ka yi magana ku faɗi da abin da kuke so da mu da ku 'yan ƙasa suna jin mu. Ai ba mu ne muka ce an ci amanar ƙasai. gwamnati ce ta zana irin cewar an kai takarda an tambaye a tuɓe rigar kariya ta tsohon shugaban kasa bazum muhammad to amma magana da ake wata tuɓe rigar kariya tuhuma wadda ake ma tsohon shugaban kasa bazum muhammad akwai magana ta cin amana kasa fa akwai magana ta cin amana kasa don kuma duka cin amana da aka ma kasar nan wata nijar wato babu wata cin amana war ta wuce wannan zaman sojojin amerika anan nan sojojin amerika suna zama a nan haka kurin kasa tsakaninta da mutum ba kasa da kasa ba mutum ne da kasa mahmud isu ne kurin da amerika mummunan cin amana ce mummunan manufa ce zuwa ga kasar nan saboda a cikin zaman da suke a nan a cikin ne da ta kawo su nan babu wata ƙasa ta duniya kaf inda aka taɓa yin wani tsarin ba a nan Nijar ba a nan Nijar ne aka taɓa yin haka cewar za a ɗauki tsawon kilomita sama da goma sha a wa wata ƙasa haka kawai a lokacin da ake mulki na demokaraɗiyya mulki na siyasa ba a sanar da majalisa ba ba a sanar da kotun tsarin mulki ba haka kawai mutum ne kurin yi ne haka kurin hawa suke tunanin zai zama lahiya ba zai yi ba ba za mu yarda ba ba za mu taɓa yarda ba da haka saboda abin da ya sa 'yan ƙasa mu abin da ya sa muke irin wannan magana muna yin ta ne saboda gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu <clears throat> wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ‘yan uwa musulmi masu albarka da suke ciki wannan shafi mai tare albarka. Ina maku fata alkhairi, ina kuma roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Dalilin sai ya muku wannan odiyo ‘yan uwa musulmi shi na da wa'yanda ba su sani ba su san dalilin da yasa. Aka ce za a tuɓe ma hambararren tsohon shugaban ƙasa Bazum Muhammad riga ta kariya. saboda ana zargin su da cin amana ƙasa da shi da Muhammadu Isu wanda gashi nan kun ji tura wanda suka kawo a cikin Nijar suka aje su babu wata ƙa'ida wadda aka bi ko a majalisa ko a ina wadda ta tabbatar da ayi wannan su ko mutane na kuma 'yan Nijar ne saboda haka su ma ana iya hukunta su da haka duk wanda zai tadda juji wuya ya ta magunguna ya hudu duk wanda shi so wannan sarbin banza ne Yan har hukuma ta tashi bincikensu laihinsu ya kai a kulle su wallahi babu wanda ya isa shi hana alike su saboda ni ne da yaƙinin da cewa hukuma ƙarhen Allah na Allah na da kai ne yake ɗaukar wani abu na mulki ya baiwa wasu al'umma a cikin duniya don duniya ta daidaita saboda haka babu wani mutum wanda ya yi ƙarhin doka a ƙarƙashin jagoranci babu da haka wannan tadda joji wuya da kaza da kaza da kuka duka aikin banza na da ƙabilancin da duk kuka ta ƙoƙarin kawowa talakawan Nijar sun rige sun gane ko wayannan bayan Allah dai sun cuci ƙasar Nijar sun ci amana ƙasar Nijar sun yaudari talakawan Nijar in har haka nan na sun ci amana talakawan Nijar kotu ce za ta nunawa kuma ita ce mai hukumtawa ba ni ba ba kai ba kuma cewa ta ba ta sawa a hukumta su kuma kai kuma cewa ba za a hukumta su ba ba zai sa a ƙi hukumta su ba ana gane amma abin da nake so mutane su sa ya yaƙini a cikin rayukansu babu wanda ya ƙarhin doka wannan ƙarya ne babu in muna da wani laihi da gare mu ga mutanen da kuke jin suna zage-zage mu suna aibanta mu ba shi ke ga mu muna yi ne dan Allah lillahi fillahi saboda niya da yaƙinin Allah sai ya tambaye ni akan wannan al'amari da nake da ilimi a kai, ina raye ina da damar da zai yi magana in kama baki na yi shiru a cuci talakawa gobe Allah ya ce ai tare da kai ka sani ka iya ka yin magana saboda mu za mu ci gaba da magana babu wanda isa ya sare muna gwiwa da magungunan sa na ƙarya da cin amana da cin zarafi illa Allahumma ma kawai ni duk wanda zai zage ni ya rubuta mini zagi ko son cikin kwaminkin eh, TikTok kina ko ko ma cikin WhatsApp wallahi ni Allah shi shaida na ya hime shi dan zagi ba wani abu na bugare ni da ka ji zagi ka san hujja ta ƙare na wa'anda ba zai yahe ma ba kuma Allah ka shaida niya roƙonka ya Allah ka isan mini akan duk wanda suka zalunce ni da waɗanda suka yada da waɗanda suka ɗoki wannan abubuwa suke yada da waɗanda ke cewa gaskiya na ana cin zarafin kimata na bidiyukan da aka sa ɗan dauri shi na sake murya shi azo hoto na shi ta magungunna in gaskiya ne kai ka hito ka aza hoto ka yi magana ka yi bidiyo duk wanda ke ikirarin gaskiya na abun da ake boyewa ana yi wa bidiyo a azo hoto a rasa wani na yi magana kai inda gaske na ka hito kai bidiyo kai nawa ne ga dalilanka magana ta ƙare. wannan munafunci ina rai ina shi eh, mutane sun rige sun san munafunci fa wane na yayi ina shike ka san shi to ya Allah ina roƙonka sarkin sarauta duk wanda ya ci zarafin kima ta bisa ga zalunci ya zalunce ni akan ƙazahi Abin da ban taɓa yi ba saboda ƙiyayya da wata manuwa ya Allah ka isan mini a wuyan waɗanda suke mini a wannan rayuwa ta duniya Allah ka isan mini aka wuyan su saboda haka babu gudu babu ja da baya ni shirkin nan ƙasan mu ci kuma Allah ya ka lokacin da za mu yi magana masu ganiya suna ganewa cin zarafi da ƙarya da ƙazahi wannan bai da wani amfani mutane suna gane da lalle sun ƙare na kenan in kana da dalili akan duk abin da kuke faɗa kuna biɗo wasu biduka kuna azama gana arsa kowane na kai ka hito in namiji kake ka kawo kyamara ka faɗi abin nan da kuka faɗi wanda ɗan daudu ga faɗi ka faɗe shi a san kai na wani kacce haka in dai har da gaske na kana da shaida to sai ka faɗi haka nan kuma mu cewa mun kai kullu in kun tashi magana sai kuna ayi garkuwa da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa mun ka ce in kuna so mu bar wagga magana da yau mu yi shiru ni in kama bakina ba zan ƙara magana ba wallahi tallahi a samu mutum mai hankali ɗan ɗa mai hankali ɗan ɗa ɗan tarayya mai hankali wanda duk Nijar da an gane shi an san na da hankali ba wa'en ga sarbaɓɓi ba karnan farauta inda su ba san inda kansu ga musu ciwo ba wanda ko cikin 'yan tarayyan su walaƙaitattu na ni sun ka samu cikin tarayya ba ma hukaci ba a mutum mai hankali wanda an san shi wane na gashi nan shi hito shi ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa zaben shugaban ƙasa da aka yi na shekara 2022 Demil Vende bazun Muhammad shine ya ci zaɓe ɗari bisa ɗari. in ƙarya na shi kai bala'in Allah da musiba Allah da da da da da azaba Allah da ƙasƙanci da walaƙanci na Allah su sabka a kansa wallahi da kayi wannan ba mu ƙara magana amma ba za mu karɓi magana wa'anga bartayayyi ba wa'anda mutum da ka gani shi ka ma cikin wahala na shike kuma da ka gani ka bai da hankalin da za a iya maryaza ce wanga mai hankali na ko bai da hankali da haka ba mu tausa musu irin mai dalili ko wancan yaro sarɓaɓɓe wanda da ka gani shi ka yiwuwa ta aggare shi bidan abin da ya cina shi kai kuma dama dai akwai taɓin ƙwaƙwalwa saboda da ka jibi mutum haka nan ka babu lahiya to ba shi ba a ah, ku aza mai hankali ai kuna da 'yan tarayya ba a kusa wanda sun ka iya gilma rayukansu ba a shawo mai hankali mai hankali cikin yan tarayya wanda an san shi shi na wani sai shi zaune shi aza kamera shi wannan rantsuwa wallahi daga ran nan ban ƙara magana zan kama baki na ishu amma ba za mu taɓa da duk wani uzuri na wani magana wani mahaukaci wanda dama shi mahaukaci na shi ko mahaukaci ka san bai da alƙalami dama an ɗauke mu mahaukaci alƙalami wato sai iya samu dama da haka a ci gaba da basu magani har su warke yannan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.